ryan na ce zan gaya muku illolin lesbian. Illolin lesbian shine mace. Kar ki sake ki fara yin lesbian. Saboda akwai matsala fa idan kika riga kika fara. Idan kika samu mai ɗauke miki sha'awanki ko da yaushe, to ba za ki taɓa yin aure ba. In ko ba ta kusa da ke dole ki shiga tunani. To har gumma ma ki samu namiji wanda mijinki ne kun yi aure kina koya mishi irin abin da yarinyar da take miki to shine kwanciyar hankalinki amma muddin baki ɗauki wannan shawarar tawa ba dole ko kiga kin ga ko kin shiga tashin hankali ba za ki taba iya daina lesbian ba sai dai idan Allah ne ya daura zaki daina ko kuma wannan kun gane babban matsalar da muke ciki mace mata kamar mata da miji mace ba za ta iya samun ce mai mm, gida dan Allah ni yau kaza nake so ka mun ko kaza za mu shi ma ba zai iya samun ki ya ce kaza za ki mun ko kuma taba mun ta in ji daɗi ko taba mun ta in ji daɗi ba a'a burin shi mutun kawai ya zo ya bige ya kwanta ya bacci to ina ka bacci a nan gurin oh ka fi so wata ta bige maka mata ba ka na ai ba zai yi ba ko ba haka ba maza mutanen mu <laughs> ai ba zai yi ba ku bari wasu suna ta suna rige muku mata ko kuma in macen bata bi mace ba za ta iya ta samu wani namiji a can waje ta je yana biya mata bukatunta kun gani to laifin waye laifin miji ne saboda bai zo ya biya wa matar shi bukata ba yadda take so dan Allah ni kiyaye mu dinga zama da matanmu muna tambayan su meye suke so ita ma mace in tana son abu ta tambayi mijinta abin da take so don ba kunya a tsakanin aure in yau kuna yin sex idan nono ke so miji ke sha miki wane kaza cikin soyayya dan Allah baby ka sha min nono idan gindin kike so ya sha baby dan Allah gindina yake so ka sha wani mijin ka san ma yanzu akwai maza wayoyi sun san komai wanda za su zo su kama matansu saboda ni na muku wannan da mijina mijina ba abun da bai sani ba ko ina sha min yake yi muna zaman lafiya kuma ina masifan san shi dan ni mace wata isa so ta ce ba za ta min abu sai dai mijina kawai saboda miji na iya komai to dan Allah mata da maza ku yi koyi mana irin hali ya ah.